Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ɗaruruwan mayakan Boko Haram sun tsere daga wani dajin da ke arewa maso gabashin Najeriya domin gujewa har-haren jiragen sama da cozoji ke kaiwa da kuma ambaliyar ruwan sama don neman mafaka a yankin tafkin chadi na jamhuriyar Nijar. Kamar yadda majiyoyi suka shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP. Arewa maso gabashin Najeriya na fuskantar hare-haren ta'addanci na tsawon shekaru goma sha uku da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu arba'in tare da tilasta kimanin miliyan biyu barin gidajensu. rikicin da ya barke a kasashen Nijar da Chad da Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya inda 'yan ta'addan ke ci gaba da zama a sansanoni a yankin tafkin Chadi da ya mamaye kasashen hudu. Majiyar tsaron Najeriya ta ce mayakan Boko Haram na barin dajin Sambisa tun watan da ya gabata saboda ci gaba da fuskantar har haren bam a maɓoyarsu. Najeriya ta kuma samu damuna mai kyau wadda yawanci takan fara daga watan Mayu zuwa Satumba kuma ambaliyar ruwa ta afka kusan dukkan sassan kasar. Sassan arewa maso gabashin Ukraine sun fara nuna shaida na mummunan mamayar Rasha a cewar masu binciken da suka sake samun dama bayan hare-haren Kib na baya-bayan nan wanda ya samar da nasara. Masu bincike sun sanar ranar Juma'a cewa sun gano akalla cibiyoyin azabtarwa guda goma da kuma wani kabari mai ɗauke da garawaki kimanin 450 a kusa da birnin Izium da aka kwato. jami'ai sun ce har yanzu ba a tantance adadin waɗanda aka kashe a izion ba amma da yawa daga cikin garawakin suna da alamu na karaya kuma an binne wasu da igiyoyi ɗaure a wuyansu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani taro da ya haɗa tsaffan jami'an amurka na da da na yanzu da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu a ranar juma'a a birnin washington an nuna matakar damuwa kan yadda ƙasar amurka ta koma bayan ƙasar china wajen raya manyan fasahohi da dama da kuma fuskanta wata makoma maras tabbas da sauran kasashe za su iya kalubalantar rinjayantar tarihi wajen bunƙasa hanyoyin sadarwa da fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Cibiyar nazarin gasa ta musamman ce ta shirya taron ƙoƙarin da tsohon shugaban Google Eric Schmidt ya jagoranta. Manufar da aka bayyana ita ce don tabbatar da cewa Amurka ta kasance a matsayinta kuma cikin shiri don lashe gasar fasaha ta tattalin arziki daga yanzu zuwa shekarar biyu da talatin da ke da muhimmanci don tsara makoma mai kyau. Daga mahalarta taron ra'ayin da ya fi rinjaye shi ne cewa damar da al'ummar ƙasar ke da ita ta lashe wannan gasar na fuskantar barazana. Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen Afghanistan Ahmed Masood ya buƙaci al'ummar ƙasashen waje da su haɗa kai don samar da mafita ta siyasa don kawo ƙarshen mulkin Taliban yana mai bayyana wannan kira nasa a matsayin mafarin wani sabon mataki masahud wanda ke jagorantar kungiyar national resistance front nrf mai dauke da makamai da ke tayar da kayar baya a yankin panshir da ke arewacin afghanistan ya ce lokaci ya da za a yi kokarin dawo da 'yan taliban kan teburin tattaunawa muna son haɗa kan 'yan ƙasashen waje da kuma faɗaɗa tattaunawa sannan a hankali hatta kai ga samar da taswirar makomar afghanistan in ji shi a wani taro a vienna muna cikin farkon wani sabon mataki in ji shi taron na vienna ya tattara 'yan adawar taliban kusan talatin waɗanda galibinsu suna gudun hijira ƙungiyoyi da dama da aka kafa a baya-bayan nan a wajen afghanistan ba su ji daɗin halin da ake ciki a ƙasar in ji masu duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba rahoton sha'anin tsaro a Najeriya da kamfanin tsaron nan wato Beacon Consultant ke fitarwa kowane wata domin ganin yadda sha'anin tsaron ya kasance. Toma Dalla Kamfanin Beacon Consultant da ke bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin caji da sahel ya fidda yadda sha'anin tsaro ya kasance a najeriya a watan da ya gabata kuma domin jin cikakken karin bayani na tuntuɓi shugaban wannan kamfani dr kabiru adamu wato a takaice dai shi ripotin namu na watan august ya, nuna cewa an samu mace-mace a ƙasa a watan agusta na mutum 800 da hamsin da tara sai kuma ya nuna cewa an samu uh, satan jama'a don karban kudin fansa wato garkuwa da ɗan 'yan ƙasa na guda 380 uh, to idan da muka zo muka hada wayannan alkaluma da alkaluman watan yuli sai muka ga cewa a shi bace-macen an samu ƙari na kashi 49 a takaice dai wato a watan bakwai an mutum 576 suka rasu a watan takwas kuma watan agusta mutum 850 da kamar yadda an bata da farko wannan ya zai ba mu ƙarin kashi 49 a cikin 100 to dangane da shi garkuwa da jama'a shi kuma a watan bakwai an samu na 380 na watan takwas kai an samu na 380 a watan bakwai kuma aka samu na 525 wanda ya zan an samu ragi na, na kashi 28 a cikin 100 to da muka zo muka yi nazari na yankuna da ke cikin ƙasa Ah, sai muka gano cewa ah, arewa maso gabas ne aka fi samun wa'annan mace-macen a takaice dai ah, an samu rasuwan 'yan ƙasa 424 a wannan yankin sannan na biye da shi shine arewa maso yamma wanda aka samu 600 100 kai da tara sai kuma jihohin da ke tsakiyar najeriya wato north central inda aka samu mace-mace na 94 sai biye da shi ko wanda ke na shi ne man uku na shi ne sashen yamurai wato arewa maso gabas inda aka samu 98 sai na biye da shi shine niger delta wato south south inda aka samu mutum 39 um, wanda suka rasu sai kuma na shi shine kudu maso yamma inda aka samu mutum 35 to wa'annan idan kai jimlan su ne za su baka 859 wanda na ambata a farko a takaice dai wa'annan su suka nuna cewa in ka hada arewa gaba ɗaya kai jimlansu to mace-macen da aka samu kusan kashi 80 wannan kuma ragi ne da kashi 90 da magani a watan yuli ah, wanda za mu iya cewa ah, an samu ah, ƙarin kusan kyakkyawan yanayi duk da yake kashi 80 cikin 800 da wani abu kusan 600 kenan ah, to wannan akwai sauran aiki ah, a takaice abun da rahoton ya nuna fiye da komai shine haɓasa wayanda su jami'an tsaro suka yi a watan ah, takwas wannan kuma ya biyo bayan harin da aka kai ma wannan gidan yari na kuje wanda zan zamu ce kusan shi ya tasar da su daga madabaci suke yi to lalle wannan ya tayar da su Eh, abu na biyu shine su matakan da 'yan siyasa suka dauka in ba za ka manta ba a watan bakwai an yi wannan zama na majalisar tsaro kusan su uku wadda a tarihi da a baya-bayan nan babu wata da aka samu irin wannan zaman sannan ita kanta majalisa matakin majalisar dattijai ta zauna ta yi kusan yunkuri na kokarin tsige shi shugaban kasa to wannan ma ya tasiri sannan shugaban majalisa ya yi taro da jami'an tsaro kuma ya nuna musu muhimmancin daukan matakai akan wannan to a takaice dai wayannan su suka kawo haɓaɓɓasan da muka gani daga jami'an tsaro akwai tsakankanin irin rawan daji da operation operation wanda suke mun ga sabbi wanda suka fito da su to a cikin sabbin na wanda ya fi muhimmanci shine na wanda suke shiga cikin daji su kaima wa'annan mahara da 'yan bindiga hare-hare a ainihin sansanin su ba yadda ake yi da ba su jira har sai sun fito to wannan gaskiya ya tasiri sosai ya kuma taimaka wurin eh, irin ci gaba da aka samu sai dai inda gizo ke tsaka har yanzu ana nan ana kakkashe eh, hadde 'yan ƙauyuka to wannan kuma ba komai bane giɓi ne wanda ake da shi a tsarin na tsaron har yanzu su jami'an tsaron ba su fito da wani tsari wanda za su ba ma eh, mazauna ƙauyuka kariya wanda zai hana a kai musu irin wa'annan hare-haren to amma eh, akwai shawara da muka bayar shine a inganta wato haɗin kai tsakanin ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi wannan akwai dalilai da yawa da muka ambaci wannan eh, babu jihar da za ka je yanzu a ƙasar nan wanda babu wani tsari na tsaro a ciki na ɗaya kenan na biyu babu jihar da za ka je inda za ka ga shi gwamna bai bayar da gudunmuwa a cikin harkar tsaro dazuzzukan nan da na ambata yawancin su a karkashin ikon gwamnoni suke to ka kenan ko ana son a yi tsaro a nan wuraren dole ne sai an kokari an inganta haɗin kai da ke tsakanin bangaren gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi wani abu wanda ke muhimmanci shine kasancewa ita gwamnatin tarayya har yanzu ba ta fitar da tsari ba ko taswira da bature ke ce ma framework na magance shi wannan matsala na 'yan bindiga da kuma satan jama'a don kudin kudin fansa to wannan fitar da shi wannan tsarin zai taimaka ma har dai jihohin da ke arewa maso gabas da arewa maso yamma a wurin fitar da tsari wanda zai zanna bai daya ba irin yadda suke ba yanzu kowane gwamna yana nashi gabarsa wadda kuma matsalar matsala guda ce ta shafe su akwai dazuka kuma da suka ratsa cikin jihohinsu dangane da tambayanka na cewa ina ne muka ga wayannan yunkuri wanda jami'an tsaro suka yi fi tasiri to lalle arewa maso yamma da arewa maso gabas farko-farkon shekarar nan mace-mace da ake samu a ƙasa sun fi yawa a wannan yankin to amma kaga yanzu arewa maso gabas ita ce kusan ta karba ragaman daga su to lalle mun ga tasirin yunkuri wadda gwamnatin jami'an tsaro suke yi a wayannan yankuna wanda kuma shine ya kai ga haka. kabiru adamu shugaban kamfanin tsaro na security consultants to ko mai masana za su ce akan wannan rahoto sha'anin tsaro na watan da ya gabata a najeriya dr faruk baby faruk babban malami ne a jami'ar abuja su eh, hassan na farko dai dole mutum ya yaba wannan kamfani da suka yanzu ɗauki tsawon lokaci suna yin wannan bincike kuma suna kawo ƙididdigai wanda kuma har yanzu ba a samu wasu da suka ja da wannan ƙididdiga da suke samu suna bayarwa ba tabbas eh, abin da yake nuna shine an eh, daga watan kusan wato eh, augusta ko kuma ma juli akwai wato abubuwa suna zafi tsakanin gwamnati da 'yan ta'adda kuma a yaƙi irin na sunkuru kuma na ta'addanci idan abubuwa suka yi zafi ana samun karuwar kashe-kashe musamman na wanda ba su ji ba ba su gani ba tunda su 'yan ta'adda a cikin ta'addancinsu suna son su taɓa wa'anda ba ruwansu a ciki wato talakawa su kuma gwamnati a cikin kokarin tsayar da su tana shiga ita ma cikin talakawa tunda ba sojojin da suka ja daga aka ja daga ake yi bane su ma suna cikin mutane to alama ce ta cewa gwamnati na kokari a wannan karin lokaci daga watan augusta zuwa wannan wata na kokarin wato yaƙa 'yan ta'addan nan haika kuma kokarin eh, yana nuna wato uh, matukar cewa ana samun uh, wato nasara to amma ko da nasarar nan cewa za ta kawo ƙarshen wannan yakin to wannan kuma da ayat tambaya a kai kuma na yi mamaki idan sojoji suka ce wai sun kusa kai karshen wannan yakin saboda sun san shi wannan yakin da suke kira asymmetric warfare ko yakin sun kuma irin na 'yan ta'adda ba a iya masa wato eh, eh, eh, tsinkaye a ce ga lokacin da zai iya karewa sai ran da allah ya kawo ƙarshen shi musamman idan an daɗe ana yin shi tun lokacin da yake ɗan jariri ake ta rigimar cewa wannan masifa ga abubuwan da za a yi a yaƙi na ƙasa a yaƙi na sama sannan kuma a amfani da wato dabaru na kawar da talauci da wayarwa da mutane kai don kada ya ɓaci ya zama abubuwan da suke zama yanzu ba a samu an yi wa'annan ba yanzu in an fito ana yaƙi haikan kuma uh, yaƙin yana jawo ƙara rasuwar mutane e wannan ƙara rasuwar mutanen ya zama dole kafin a zo a sha kan maganar a ci ƙarfin wa'annan 'yan ta'addan to amma ba shi bane kuma ƙarshen wannan rigima. kuma kada eh, wai eh, sojoji su rinka musamman shugabanninsu gaya wa mutane cewa ai su suna da wata nasara a da suke gani za ta taho hasali ma shekara goma sha biyu zuwa sha uku wannan abu ana ta kashe mutane ba iya shawo kan shi ba to sojojin da muke da su shekara 60-70 tun kafa najeriya a uku an kafa sojojin najeriya suna nan to a ce an yi shekara goma sha uku ana cin zarafin 'yan najeriya da makamai da yaƙi ba na jin akwai wata nasara da za a iya kira an samu don an zo an tsayar da wannan da ba an ji an bincika ma me yasa duk karfin da ake tunani sojan nan suna da shi ba su iya nuna shi da bajintar da ake ta cewa suna da ita da kudaden da ake kashe mushi shekaru da yawa ɗari da wani abu ba a iya samu an yi maganin matsala tun daga farko ba har ta kawo mu wato yau to amma dai ba za a ɗauke maganar cewa tabbas eh, eh, wato akwai alamar nasara kuma akwai alamar rasuwa da yawa da ake samu saboda wannan nasara ba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma ni Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Suna na Sadiq Abbas a yau da mun lula ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Muna maka barka da saduwa daga cikin wannan shiri namu na da ɗan gani Ah, ina murna da halartar ku wannan fada nawa. Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na tunga da ke karamar hukumar aure. Masarautar tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo isa isamu galadimar Katsina. To ba ba shi ba sai aka ba kaninsa. Kaninsa na sunan shi Ibrahim ne. To tun da bai samo galadiman katsina ba shi maharbi ne sai suka bar katsina sun zo mararraba kano sun zo rogo har sun zo zaria wato magana da nake yin nan a 1750 ke wurin middle of 18th century lokacin da suka zo zaria suka zauna a zaria wato bayan ya da zango a kasar rogo jihar kano kenan da suna a zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan ana kiran wurin adabu a wurin akwai giwaye da yawa sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a adabu wanda yake hanyar obi kenan yanzu hanyar obi nan to a wurin sai suna rika kashe giwayen din lokacin sukan ba sarkin kyana hauren don eh, cinyan giwan sai a kai ma an doma na doma to lokacin sai aka samu rikici lokacin da tibi suna zuwa gefen benue kenan turu kwande sai aka samu rikici tibi na neman su su expanding su fadada yawa su fadada wurin da za su zauna sai suka fara faɗa da mutanen kyana har ya rige kaɗan su su kwace sarautar kyana to mu lokacin muna harbe mu muna farauta sai shi sarkin kyana a lokacin ozegya ati sai ya ji ga wani jarumi mutumin katsina sai ya ya gayyace shi a kawo musu ɗoki da aka fara rikici sai aka kwato kyana to a ganin jarantakan da shi mamman angulu ya yi sai sarkin kyara ya ba shi wuri ana kira wurin bajin ba president bajin ba da yana benue a yanzu da ba yana benue ba ne da kasan har zuwa kyana ne akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin sai ya ce shi ba zai bi mamman angulu ba ana kira shi a tumaji da ya ki mishi bayyana to sai wani fada kuma ya sake dawo allah da ikonsa da aka gama wannan fadan sai kuma shi ozeja adi ya shiga dan wani rikici na sarauta sai aka exile na shi zuwa gudun hijira kenan yawa aka kai shi wukari shi su mamman angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi suka tafi har wukari kuma an dawo da shi an sake sa shi a a matsayin shi na sarkin kiyana shi ya yi mulki a kiyana sau biyu ne to ina cikin wannan sai ya rasu amma kafin ya rasu ya ba mamman angulu ji kan shi ana kira ta lami yar ogaji to lami ita ne ta haifi bubakar to lokacin da suka tafi suka dawo da shi a karagar mulki shi bubakar lokacin sarki eladoga onyatikpo ya dauki permission a wurin sarki din cewa kai eh, wurin da yake nan sun ina cika fada da da tibaye so yana so zai koma akwai yan wanshi a gefen awai ya sauka a ɓaure har akwai wani gano wanda ya yi a ɓaure wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa sai ya je ya ya da zango a tsohon tunga shi abubakar kenan fa dan shi mamman angulu don shi mamman angulu ya rasu tun a bajin bane ana kira wurin tungar ƙasa duk duk wurin da sun sauka suna sami shi suna tunga ne to bayan sun bar ɓaure tun da ba ruwa sai ya tafi tsohon tunga ya kafa tsohon tunga akwai rijiyan shi yanzu haka a tsohon tunga har yanzu akwai ruwa daga wurin lokacin turawa kuma sun fara shigo da ships shine wani bature captain chacha da ya shigo tsohon tunga sai ya ce a ah, sai ya ba shi shawara ai akwai wani wuri gashi a nan akwai ruwa to present tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi ya zo ya zamanto kaman idon awai ma ga baki daya domin sagawan bell wanda ya yi governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu awai sai ina bi ta ibi sai ibi ta tunga sai ya zo tunga tukuna sai ya tafi awai ina bi ta ruwa ne Allah da ikonsa shi wannan bubakar shi ya haifi shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haifi uba ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi ɗan shi shu'aibu a cikin 'ya'yansa mata wurin wurin biyar ne shu'aibu din ne namiji shine kuma autarsu kakanka kenan kakana kenan to shi shu'aibu bai isa da za ba shi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda ya bashi kuma yar shi ana kira ta amina sai ita ta roka ta ce a to ai tun da sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a ba ta riko aka bar mata ta yi riko hmm. sai ta ba mijinta shi ne wanda yake yin function na, na sarki so shi ya yi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma sai ba yi sarautar da wuri ba an zo aka nada wani umaru to shi dai ba relationship alaka ken yawa babu wani alaka da shi sarki baka amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi ya rasu sai aka sake nada mamman mamman da aka nada shi bayan shi sai ali bayan ali sai shi lokacin shu'aibu dama ya zama babban mutum ya karbi mulkin ubansa bayan shu'aibu sai alkasun ibrahim bayan alkasun ibrahim sai sai umaru shu'aibu wanda shi ɗa ne a wurin shi shu'aibu dan bubakar din to sai ni yanzu kai za iya cewa sarki na nawa kenan na tara kamar ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu. Ya kai shekara ɗaya. To kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga? Eh to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan Bubakar amma yanzu muna da uku ne. Akwai gidan Bubakar ne. Gidan ku kenan. Gidan mu kenan. Akwai gidan mayaki gidan mijin Amina yar shi Bubakar ne kenan. sai akwai gidan ali to gidaje uku ne da wani to kaman bayan ku katsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su katsinawa akwai jukunawa akwai kabawa akwai kuma uh, eh, goburawa sai kuma su tibi to kamar wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga dai sana'ar mutanen tunga da yake garin yana bakin ruwa masunta suna nan. To harkar noma ba ba. Akwai a ah, noma ai shine ma a yanzu dai kan noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma uh, farauta. Kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take. Kamar ko a tunga kuna da wani take wadda kuka yi shahara a kai da aka san ku da shi. Tsintsiya madaurin ku daya. To yanzu bari mu duba irin kalubale uh, da illa masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta. Kamar da me da me kuke fuskanta a matsayin kalubale. Eh to a gaskiya um, a da kafin kafin zuwan dangwatin nan muna da wayansu damuyoyi wanda suke ci muna tuwo a kwarya kaman bandits suna rika masu satan dabbobi ke masu satan dabbobi cattle rustling da sun ne da masu tare hanya yan fashi ke yan fashi saboda zuwan dangote kamfanin dangote nan mun samu security sosai yanzu kamar sauran kalubale da suka jibanci kamar fannin ilimi ko makaranta eh. hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala akai ko kuma kuna fama yanzu muna da wani primary health care mm-hmm. a a comprehensive one din. karamin cibiyar kiwon lafiya yawa to kuma muna da secondary school kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.